duk abin da kaga mutum na da shi duk abin da kaga mutum na da shi kar ya dare ka duk abin da kaga mutum na da shi hadisi ingantacce annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa a amaru ummati ma baina 60 ila 70 annabi yace shekarun da Allah ya diba ma al'ummata tsakanin shekara 60 ne zuwa 70 inda za a rufe masallacin nan a ɗauki sunayenmu duka a littafi ɗaya mafi karancinmu a cikin kaso biyar kaso ɗaya da ƙyar su wuce shekara saba'in wa aƙalluhun manya juzu zalika annabi ba ya ce wa milhun ba bane ya ce mafi ƙarancin al'ummata su ne suke tsallake shekara saba'in duk abin da kaga mutum na da shi yau a ce mutum yana da kuɗi kuɗin ya kai kuɗi ya shekara hamsin ko ya yadda ko bai yadda ba ya kusa ban kwana da kuɗi su rabu da kuɗin lokaci ya yi ko ya yi addini da kudin ko kar ya yi addini da kudin in ya ga dama ya yi gini da kudin in ya ga dama duk abin da ya ga dama kudin da sun kusa ban kwana da kudin ko zai iya kashe su ko ba zai iya kashe su wa aqalluhum man yajuzu zalik annabi yace mafi karancin al'umma na su ne suke iya haura shekara saba'in a duniya mafi girman ni'ima da Allah ya ma mutum ne addini qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidhalika falyafrahu Allah ya ce ka gaya ma al'ummarka bi fadlillahi fadlillahi huwa islam wa bi rahmatihi rahmatuhu hiya al-qur'an fa bidhalika falyafrahu Allah ya ce ka gaya ma al'ummarka bala baiwa da falala da Allah ya musu na addinin musulunci baiwa da falala da Allah ya musu na alkur'ani falyafrahu Allah ya ce kowa ya ji daɗi ya godiya sai ce huwa khairun mimma yajma'un shine mafi alkhairi kan duk abin da da su tara addini yafi duk yawan 'ya'yanka addini yafi maka dukiyarka addini yafi maka numfashinka addini yafi maka komai haka Allah ya faɗa a Qur'an hablullahi almatin shine igiyar da in ka yadda na ganka ka gannin nan haka da mu yi ta rayuwa baran da zan kare baran da zaka kare wannan mutuwan shekara 60 70 100 din ita ce take ƙarewa idan wannan rayuwa ta kare damu tashi yadda ka ganni na gankan nan da ka ci gaba da gani na in ci gaba da ganinka Allah ya sa a cikin rahama ce har abada baran da za ta kare wanda yake da hankali bai taɓa fifita rayuwar shekara 60 70 ko ɗari akan shekarun har abada ba ita lahira har abada ne ita lahira har abada ne duniya kuma duk jin daɗinta tsanani ka shekara ɗari kana jin daɗi lahira kuma har abada ne